Allah ta'ala cikin ikon shi za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah Allah shi taimake mu babu ma ja fi rashi wal murtashi fil hukmi galibi al imam tirmidhi za mu ga kan nakalto wani lafazin hadisi sai ya kawo a tarjaman bayi wannan ma kusan haka ne kamar yadda za mu ji a ciki insha Allah wannan babi zai karantar da mu nassofin alkur'ani da suka zo a kan arashi mai ba da rashawa mai cin rashawa ko yawa walmurtashi kuma ainihin wanda yake arashi wanda yake ba da rashawa walmurtashi da wanda yake karɓar rashawa ɗin imala ya ce ke hukumi cikin abin da ya shafi hukunci ma'ana alƙalanci ko shari'a gana a tarjaman babin to abinda bai safi shari'a ba kuma fa me hukuncin a rashawar mutashi ko ko a'a yana kaidin ko yana ta kaidin rashawa ne cin abin da ya safi shari'a nan bai safi shari'a ba babu rashawa a ciki wallahu قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو na. عن عمر بن أبي عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم آه. عمر بن أبي سلمة يا رويت لك بابا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لك أبو هريرة الله شكرا لك قال أبو هريرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراش النبي صلى الله عليه وسلم ya la'anci mana ya yi tsinuwa ya tsine wa mai ba da rashawa wa murtashi da mai karɓar rashawa ɗin fil hukuli shi abin da ya shafi da ya قال الإمام الترمذي يقول بن وعائشة وابن حبيبة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن الصحيح وشهاديث حسن الصحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اختلاف لدى آه، أبو سلمة مرة روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومرة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو wanne ne ƙarar kafin mu je ana bi a hurairah ko an amuru abdullahi ko an abdullahi ko na amru eh kafin mu je gaba wanne zai fi zama a aqrab abi hurairah ko so da ne ma'ruf ko amma kuma al'aƙarar saboda illa ma'arufa daga cin ajinasul ilal da hakimi ke magana idan Rabu ya saba ruwaya daga wannan rabu da aka ta ya kuskure ya jingina mu wani sai abu salama bin abdurrahman aksara riwayatan an abi hurairah aksara jiddan mun fahimci wani to ranar da ya rawaito daga wanda ba shi ba idan aka zo ba da hadisin ba ji ba sai a ce da an ce ana bi salama sai kawai ce an bi alhalin wannan ba daga shi ba ne wannan na ɗaya daga cin tsoro da illa ke shigowa kamar da imamu hakimi na kan shi mun fahimci yana ɗaya daga cikin turuk da illa ke shigo kama hisham ibn urwa an saba an ci ana biya ci amane an aisha to sai da hisham ibn urwa na abi ya ce maka ni bin umar ga an ba da ta saba ci abi hisham ibn urwa an abihi an aisha ta ce maka an akhihi an aisha ta mun gane wannan kamar ne. hadisin umu zar'in ga ko ikhtilaf mamun da sai ya kawo to da dama mafi rinjaye kuma an asihi ne an aisha ba an abi ba to wannan na daga cikin hanyar tsuruf da kalal ke shigowa sai rawi an saba san wani daga wani ne to sai kai ma kawai sai kace aishi amma bari mu je mu وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح yace an roito daga abu salma daga babansa ko? eh wane ne babansa abdurrahman ibn awusin ko? daga annabi sallallahu alaihi wasallam wala yasih yace amma wannan da yarda ta ba qal al-imam at-tirmidhi ya ce wa ibn abdurrahman yaqul yace na ji abdullahi ibn abdurrahman wane ne abdullahi ibn abdurrahman al-imamu jarimi ko sau da kada a manta da ara ɗan tunatin da mun rabu da mujali al-imamu jarimi ɗaya da cikin malamansa wanda yake yaran rinka bibiyan yana musu tambayoyi game da abin da ya shafi hadisi da ilal yake ce ya kula yana cewa hadisi abi salma an abdullahi bin amr an annabi sallallahu alaihi wasallam ahsana shay'in fi hadha al-bab wa asfara kun ji ko Imam Darimi yake cewa isnadin da yazo daga Abu Salma daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ahsana shay'in fi hadha al-bab sai ya ce wa asahu shi ya fi inganci Sannan Tirmidhi yana rinjayar da إسناد آه، أبو سلمة دقى وانيل عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو آمر الأقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح farko daga wane abu awana daga umar ibn abi salma dan gida ne ya rawaita hadisi amma gashi ana malamai na karkata wajen ruwayan wani alharis ibn abdurrahman an saboda sara'i to kuma min al-muhtami ya daga cin abin da yake muhtami an yakuna abu salma asabahu amman abi hurairah wa abdullahi ibn amr jami'a da ana abu salma imamu ya abu salma imamu ko lana baba lana abu salma imamun mutkin ila muna imam ne min ayyamati tabi'i so da ka akwai yiwuwan ya ji daga dukkan su biyu da. an fahimci wannan fa'addahu marrata na abi hulera wa marrata an Abdullahi ibn amma. waɗanda haddan suke da talalaɗiyar hadda to suna za a ga in sun yau daga wani gobe daga wani ta ce in in ku duba zai mu haƙu da yi ɗaya daga cikin biyun nan mantuwa ne amma irin su abu salma ya danganta da wanda sarwaya ne da gare su wanda a nan ɗin ma haka suka kalla suke ganin wannan shi ne a sauƙi duka wani ana magana fa kan isnadi kuma kowanne ne dai cikin su biyun da sahabi ne daga abu huraira ne sahabi ne daga abdullahi bin amr sahabi ne daga su ne duka su sahabbai to me yake ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani akan la'ana rasulullah sallama a rashiya wal murtashiya shi shikenan abin da ke cikin hadisi amma kun kalla hadisin ba sai ce menene fil hukumi, akwai zadan fil hukumi. yana daga cin abin da ya kawo zoben ba. sau da ke hukumi ɗin can ta ƙaidul mutlar amma menene rashawa a gare suka ce to abinda ake kira da arrashuwa shine abinda mutum yake badawa an fahimci wannan domin dan haƙƙin wani ko kuma karɓan wani haƙƙi da ba na nasa ba haƙƙinsa ba ne sai ya bada domin mene domin ya danna haƙƙin wajen to da abin da ya zama zamanto wannan abin za a bada domin zalunci ne ko domin hana yin adalci suka ce tuwa shawara saboda wata manfa'a ce mutum yake amfani da ita yake jawo ta zuwa ga wanda yake da alhakin ya sau wannan mataki wannan kuma shine wajen wancan ziyarar da yake cewa ke shukuri kenan ba da wani abu saboda kwacen kai suka ce ba rashawa ba ne ibn masudin an taba ritsawa da shi A kan zalunci sai da ya ba da kuɗi ya kan kanshi an fahimci wajen sai da ya biya da kuɗi sannan ya kan kanshi ya eh, to kaga wannan zalunci ne ya ba da ne da ya kwaci kanshi da haka akan abin da mutum ya biya domin ya kwaci kanshi daga zalunci ko ya karɓar makansa wani haƙƙi na shi da aka danne masa ya zama to a wannan haƙƙi nasa ne amma ba zai karɓi ba sai ya ba da wani abu sai ya ba da su ce wannan ba rashawa ba an fahimci wannan kalmar arrashawa suka ce da kalmar arrasha arrasha ya ta yarin gurganar na tuka-tuka wanda zamanin da aka zaura marakumi a dake shi ko jawo ruwa an fahimci wannan to galibi irin wani za a ga ana amfani da su domin cika manyan abubuwa ko ban ruwa ko makamanci ita ce a rasha kenan kamar a rashawa wata abin nan wato wata fila ce da ke tsakanin mutane guda biyu da shi wannan azalimin da kuma ɗaya azalimin ko ba haka ba da wanda yake neman ya danna haƙƙin ko ko ya zalintin da kuma wanda shi ne zai ba da daman a haka inda kaza kake so maka turai kuma yi mun kaza Allah ta'ala ya shiga su so da ah. Abin da abinda yake mafi inganci a cin hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan arrashi wal murtashi shin a wajen hukunci ne ko ba wajen hukunci ne duka ɗaya ne amma ba da inda ka ba da ne domin kwatar kanka da domin zalunci saboda a danne maka haƙƙin mai shi ma zalunci idan jami'an tsaro kara kan abin hawa suka tare ka <laughs> daidaitawa za ku yi ko kuwa za ka amsa laifin kare Thank <laughs> you. mahallin nazirin ko eh to wa aka ce ko ba a laifi ba an gane wata rana za ka ji suna cewa idan sun tara mai abin hawa ba wani abin da za a iya cewa shi ne laifin sai a ce mashi ba ka san mana nan ba ka zo ta kenan inda biyo ta nan ba ba laifi ba sannan idan su ne bukatan hawan ya kama su za su tsaye da kai su hau kai din zai da dan uwansa ya kama ka so kai din za su kai su madina za a kai su amma kuma inda za a dauko wani littafin dokoki da sauran su sun tsare kai zai wuya a rasa abin za a ce laifin ka ne ko ba haka ba kaga shi sa na ce muhalli nazirin waɗansu dokoki wanda ke kai tsaye kila ka biyo wani wuya ne a wannan kasan laifi ne da lokaci a ah, ofis allah ta rahasa ah, a dubu ce a shayar kashi zoma na nan already a ko wani abu <laughs> shi wani yana gefe ya ɗauka kana ce mishi zoma ne a sha riga a zoma <laughs> da gaskiya a sauke dawo <laughs> ya riga ya dafi ba a yi yanzu wannan rashawa da ko ba rashawa daren aka ba shi haƙuri idan ba zai idan ba zai haƙura ba to shi kenan sai ka bari a maka hukuncin ka biyo wani wai sai ka na ɗaya wanda ya maka sauƙi ko ko charges ko inuwa ha a wanda ya fito ki a amma a lokacin da yake wani abu ne wanda yake kawai da an tare ka ne ne a ah, maganan ɗaukun da fitilla nan mu gani ai da zarar ka ja fara kunna yi ruba, kunna kaza su kaga ana nema ke don an gama ta a shekara da reza musamman ya yi shekara da reza ko na abu makamacin haka ne wanda gaba ɗaya tunanin ka ba zai wannan ta ce to abu ka za faru da mai za kawai ka gan muka wuce tun ka zaba kana kallon su kuna magana kaga wannan rashawa ne amma idan ya zama to sun ki barin ka ka wuce kuma ba kai wani laifi ba kuma za su sun ci ma lokaci ko karatu ka ba su kawai da daga shawar to za su ce maka zo mu je ofis shi kuma wani abu ne daga kana zuwa in ba kai sa'a ba abinda za a ce mara yi ba kama taɓa jin shi ba. kila mara fahimta shi yasa wancan ƙarafin shukumi ɗin zai rumahafu a harisun amma dai duk wani tarifa da shi sai ya ita jihari tsakanin shi da ubangiji wannan abin na laifin nan na yi ko ban yi ba bana akwai zalunci ne a ciki ko kuwa ko ba haka ka auna abin amma ba kawai tara da a ayi yara mutum ya raba ka shi ko ne na ɗari ya raba ka shi ko ba haka ke da kuma da haka ne abubuwa ke ta dawo mana ne to wanda tinon Allah ke kan shi na za shi wanda kuma ya mai da shi abinci shi to mai ziki na nan Allah ya shirya babu ma za fi kabulin hadiya wa idabatin da'awa to a matsayinka na shugaba ko wani ma'aikacin hukuma ko makamancin haka yanzu kasancewa an tsinewa mai rashawa ko badawa da mai ansa yanzu kai shi kenan ba zai a baka wani kyauta ka ansa ba an gane kila kai ne mai anguwan unguwan yanzu ba sadakan eh, ka ba zai iya kawo ba kyauta ka amsa ba kila kai ne oga a ma'aikatan yanzu yan waɗanda suke ƙarashin ka ba za su iya kawo ma kyauta ka amsa ba mun fahimci wannan kila kai ne alƙali a kotun ka maƙocin ka da kuke zaune a unguwa ɗaya ba za su ba kyauta ka amsa ba <laughs> mafahimci maganin ko kuma an kai alƙalanci a wani gari to yanzu masu ɗan hannu da shuni an gane ɗan kumban suta a garin musan ba ka kyauta za ka amsa ko ba za ka amsa ba mafayinci magana قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن آه، ابن بزيع قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أهدي إلي قراء لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا أصف إثناد أهل البصرة سعيد بن أبي أروبة عن قتادة ابن جعامة السدوسي عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كيف ورك جلو أهدي إلي قراء لقبل قشن قوري نأفيا an fahimci wannan ƙariban san akuya ya ko daga kalli ƙaurin ta daga in ban da fata ne a wajen an fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da za a bani kyautan wannan kashin ya yace wallahi laqad zan sa kai walau da ito alai kai musamman mutum ya shirya wa dan abinci abin da ya mallaka kenan yace ya rasulullah ina gayyatan ka buɗe baki gidana ko san kafan akuya yace wallahi zan fi sallallahu alaihi wa sallam yace la ya yace wallahi da zan wannan a darasi na farko mubalaga ne wajen nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓa ce wannan wani abu ne wanda yake mashhur har ma idan an kawo ma yakan ce sadaka ne ko kyauta so da sadaka ne baya ci amma kyauta fa da za a baka sadaka ka kawo mishi zai ce to ya kai aka ba sadaka ba zai ce to ai asalin shi sadaka ba ku da saukin musulunci ko an ba barira sadaka haka ne ma mm-hmm. a ba haka ba ne shi kawai nama ya daidai bai wani tambaya ba ya ce a sami shi aka ce waye yan ba barira ne sadaka ya ce a ah, to ita aka ba sadaka mu ko ta ta kawo ne to da so ku zuba mu <laughs> mun fahimci wannan kun ga nan ma ko wani darasi ko a gidan shi ya gani kuma wurin na na Aisha kaga ba shi aka ba je ka wa wani ce a to shi ba mana mawar a yi sadaka ne na sadaka ne ba ita aka ba sadaka kuma haka din amma mu cewa ta kawo mana to ka dan zuwa a sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam mubalaga ce wajen nuna cewa yana karban kyauta sannan na biyu yana nuna don kai a matsayinka na shugaba bai hana a maka kyauta ta amsar ba idan ba kyautar na da wata alaƙa da rashawa ba so da ke da kalli sauran hadisan da ke bari ko da wancan mashurin hadisin da aka ake shi karɓar zakka ido da zakka cip cip yadda ake ba badawa haka aka ba shi ce gashi to wannan fa'ice a wannan nawa ne ni suka ba wani isani ce ɗayan ku da ba sai zo na a ɗakin mahaifin shi ko mahaifiyarsa ba da ganin za a kawo mishi ko ba haka kenan an ba shi ne saboda wannan aikin Da da aka ba ta sai ka lura wani ofis kake da shi to tana da alaƙa da ofis ɗin ne a da farko ke guba kenan wanda ku ci guba an fahimci wannan sau da haka idan aka yi ka alƙalanci wani ƙauye mai kuwa da sauran suka taru aka ce mata wannan kuma na ah, dai wannan ta karba lallai wata rana wani abin zai taso na kai hukunci ko ka yanki ko ka faɗi gaskiya ba za ka iya faɗa ba so da fuskoki nan da suka kawo maka wata sama ma ai ba su ya ke ba da ana kawowa ne lokaci bayan lokaci saboda kyan Don kuka lura da mu, irin waɗannan abubuwan sun zama mana jiki ko ba haka ban sun zama mana jiki irin waɗannan abubuwan. ko ana yi ne ana maka ne don kana kan kujera saboda ko da wani abu ya taso an zo kai ma ba za ka yi nayin ba to ina ma a ce abin na alkhairi an fahimci wannan ko na abin da yake haƙƙi ne da hakan ya dace ko makamancin to matsalar da ke ciki ita ce mutane sun saba da haka idan ya zamanto kai tana wajen da an san ya kamata kai hakan sai ba ka yi to haƙƙinka ma ya zo ba za a ba ka ba ba haka ba abin da ka cancanci za ce ku tsale shi sai a ɗauko wani can na can can can ƙasanka sai a ba ka hutu ko rikin ma ba za a fasa eh. <laughs> ana iya ba ka hutu ma ka masa misali ba a ɗauko gaba ɗaya al'amarin ya kare kun ga yadda eh, neman namu ya kasance hanyoyin nema da samun da muke cin abinci to haka yi zuwa ke da isa idan ka fahimci a waɗannan da ka fahimci inda shari'a ta dosa da sauransu su zai taimaka maka kwarai da gaske abin da ya zama to labar da min mutu shi ke nan domin kare mutuncin da ko neman haƙƙi da ko makamanci haka nan sai ka ba su amma ba wai ka ba da don kasancewa idan abin nan ya zo kai ne lamba biyu akwai lamba ɗaya sai ka rinka kutsawa kana badawa saboda ka zama lamba ɗaya to rashawa ne wani an fahimci wannan ko ka san ba kai ka cancanta ba ga inda ya cancanta sai ka je ka ba da wani abu don a kawo maka bayan ga inda ainihin muhallin Ba har ya zama mana Allahu! illa ma Allah! kuma wannan nuna karancin annabi sallallahu alaihi wa sallam matsayi irin nashi amma kafan akuya ko yace idan aka dauko aka bashi ya karba idan aka gayyace shi ma musamman ashe walimar ma ta kafa akuya ce yace wallahi za shi wadda na nuna mana karamcin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wajibcin ijabatu da'i in ba da wani dalili da ya ce ka dan uwanka ya dafa abinci yana so samu lara ya ce ya sai ka je ko da ko ba haka ne duk da yanzu ma ba ci da gaggama mutum ya ba cika ƙin amsa kira ba ko waɗansu ba sa manta ranakun asabar so da fa'idan da ke cikin ranakun duk sati suna da yin rikice suna da <laughs> wani rikice da Allah ya shirye su ce fil bab an ali wa aisha wal mubira ibn shuba wa salman wa muawiya ibn haydata wa abd ibn al isa duk waɗannan hadisan idan ka je ka libi su ka kalli mutum nasu suna ishara da kyauta ce da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ma'ana duka suna maka nuni a kan annabi sallallahu alaihi yana fa karban kyauta duk waɗannan sahabban su da wuce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mishi kyauta kuma yana akan dafa abinci a gayyace shi kuma je yi. ko wata rana ma ana tsammari ga da ni aka je ka kawo mana abinci a ɗanyen yanyan kaɗan kukumba haka da sauransu Allah sallallahu alaihi wasallam ce wata hausa sai ka masha Allah dan tsaro mana ne nuktir bihi ta'ama ko ba ka yi ka dan samu abincin ya kaza ka sa sabon ya ai zai dan karu ko ba zai karu ba ko ba ida shi zai dan neutralize dan abin nan kuma shi zai dan kara abincin auki ai to kaga fa'ida biyu babu ma ja fi tashbih ala ma yuqda lahu bi ala man yuqda lahu wannan babu zai karantar da mu kautsasawa da ya zo akan duk wanda aka hukunta mashi wani abu wanda yake cewa ba nasa ba ne shi ba ne amma ya je saboda baki da sauransu aka wannan hadisin za mu ji a zahirin shi inda ya dauka, amma yana da alaƙa da maganar da muka yi a baya wannan abin ka san ofis ka za ya kamata a jeji amma saboda kana da ba sai kana da ƙafa ka je kai ta kai ta sai da ka dawo da shi ƙarƙashin ka shi yana ciki. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا أبيض بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن جاد بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت تحديث لدى زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرت معنا كريم كيف فكانت فقيهة ومحدثة Allah ta'ala ya ba ta ilimin fikihun da kuma ilimin hadisin da wasu an gano wannan ta roto daga ainihin mahaifiyar ta ummu salama ummu salama ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innakum tahtasimuna ilayya wa innama ana bashar ku sani ku dinnan kukan kawo ƙara ku kawo koke ainihin zuwa gare ni kuma ni inna ku sani inna wa inna ma ana bashar sani ni ma fa mutum ni fa mutum ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ولعل دير دكشنكو إذا ما يا فتان هي بيان حجتك عندني فإن قضيت لأحد الدعاء فإن قضيت لأحد منكم بشيء min haƙƙi a idan ne hukunci ga ɗaya daga cikinku da wani abu da yake haƙƙina na ɗan uwansa ne to fa inna ma to ko wannan mutum ya sani a qata'u a qita'atan minan nar wallahi wani yankin mutane fa nake ba shi fala ya'khudh minhu shay'an to haka ga shawara kada ya fara ya kasu wani abu daga cikin wannan in ya san ba hakim ba a wani lafazi ya ce fari ya kun auye da ya so ya karba a su kuma ya bar sharin yana shi to kun ga waɗansu suna takama da harshe mu je ne bayani ko ba haka ba yana jana da harshen da zai bayani ya juyar da magana ga yadda take ne ya juyar da ita yadda shi yake so dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai inna min albayani la sihru cikin bayani akwai sihiri to cikin zai zo kafin ka fara magana sai ga ɗora fuska ka haushi ko bai ma san idan ka fara magana kuma kana magana yana ɗan jin daɗin maganan zo an jama kuma sai ga kila kafin ka tashi a wajen kuma ma'a ah, salamu alaikum kun an je gani ba a irin haka zai ga da farko ba a ma fito mu shigo amma inda za a ɗan magana yau gobe kuma sai ga ana cewa shi za ka dawo ko da ke ko abin da ke kewa kama wannan fiye almuhim inda min albayan daga cikin bayani akwai sihiri a ciki ma'ana da abu kana kallon shi a haka ake maka bayani da ashe yadda ka ɗauka ba haka ba ne shi ne sihirin da canza maka daga yadda kake tunanin kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hanzari da kowa idan ba ka da gaskiya kawai ba ka da shi amma idan kai amfani da harshen da ƙila kake ganin kafi wancan baki don a danna haƙƙin shi a baka to mutum wuta yake yanka masa ba ma na akwai wani abu kowane za ka ga mutane na kusuma dukkan tsakaninsu da Allah ya kan gaskiyansu kowa yana gani da gaskiya ne ko ba haka ba kowa yana gani yana da gaskiya ne kaga a nan wajen ba su ake magana ko da wanda ya fi iya bayanin ba shi ke da gaskiya ba tun da shi iya kan fahimtarsa haƙƙinsa ne ba manufarsa don ya zalunci ɗan uwansa ba ne iya kan fahimtansa haƙƙinsa ne wani ba ga ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a wannan yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hukunci ne da abin da ya bayyana na zaki shi ta za muke ganin hukunci akwai dokoki da za mu ɗan a nan gaba kan abin da ya bayyana maka a zaki da kuma ɗan hikima da dabara na ta matsayinka na mai hukunci ko ba a hukunci ba a lura da waye kuma rairai cewa yanzu kabin ga daukan gaskiya kana ba mare ƙar mafahimci wannan wakil ba da yan abi hurara ta wa aisha ɓala bu isa harisun umar salama harisun hassanin sahai kuma wani yana nuna mana ashe don an masa hukunci a nan an ba ta ba shi ke nan ba sai tsarin hukunci Allah shi da tafi babu ma ja a fi annal bayyinata alal mudda'i wal yamina alal mudda'a alai wannan babu zai karantar da mu cewa in ka ji ana cewa ina shaida to kai ne kake cewa na ka ne an fahimci wannan in ka ji ana cewa za ka rantse to kai ne aka kalli kayan da ke hannunka aka ce ba na ta wani mun fahimci wani kullum ana ganin ka kana hawa babur kullum ana ganin ka kana hawa babur sai ran da wani ya zai ce ana babur din ba na wani bane na wani a to yanzu wane ne za a fara shakku shi mai hawa burku wanda ya ce na shi ilimin afirka yanzu da kawo shaida da rantsuwa wanne ya fi sauki eh? rantsuwa ya fi sauki amma kawo shaida ya shi wahala da haka aka ce wanda ya yi da awon kaya kazara shi ne shi zai kawo shida amma rantsuwa kai da kanka za ka yi baka ji tsoron da baka da gaskiya ne mafahimci wannan yanzu kana da gaskiya da ce ka rage ya karbi kayanka ka da ce ka kawo shela wanne ya kuma ka sauke so da haka wanda ya ga abu a hannun wani ko ya da awancewa ka zannan fana shi ne to shi ne ya zo da san abin da aka sani za ka shi zai kawo shela wanda ya shaide shi ta gagara ko ya kasa tsaye da shaidu a daidai lokacin ne shi kuma wancan za a ce to tunda ba shaidu sai kuma karai duka waɗannan zahara ko waɗansu a hukunce-hukunce da ke kewaye da su da abubuwan lura a duka ɓangarorin guda biyu shi sa da daga cin abin da sa ganin alƙalai na kawo abin nan kai a tunanin ka yanzu ma za a hukunci sai ta ɗagawa wai ga ta nazarcin yana nazarin shari'a yana yana ana ana yana kuma nazarin masu shari'a su قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوال عن سماك بن حرب عن أرقبة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق الكندي ولكن تمتعني يقول دابيو منذ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم دادة حضر موت حضر موت وما ننسان ولم بني معنى مستنش من ذلك الطريق يتمين سماء إلى حضر موت ورسدى مدينة ومن كسيبان بنزبت بنزبت بنزبت kamar nan ka ce tun daga maiduguri har leda tara magana najeriya ce ba najeriya ke da wannan can gari ne a can a cikin garuruwan yamen alkinda su ma kabila ce na yamen ɗin shi kan shi wa'il ibn hujjar ɗin dukkan su alhazaramiya ne kuma asalin daga azarmautin suka zo garin kufa suka zo na garin suka a ilimin bai an fahimci wannan to shi wannan mutumin hagar mahutsin ya ce ka ga wannan bawan allah galaba ne ala arbi ala arbi yarin da ya ne mun fin karfi akan wata gona ko wani fili wanda yake na wani ya mun fin karfi ya da ba kaga kin sai wannan mutumin kabilan kin yake cewa hiya arbi ya ce arasulla wannan na tawaci fiye ji kuma ma a hannuna take yanzu ko la yastalahu fiha haq shi ba shi da komai a cikin yaro وقال sallallahu alaihi الله عليه وسلم بالحضر tun da gona na hannun wancan ne shi ke amfani da kai yanzu ka zo ka ce ta ci ta ka zo kai ne abin aiki ke kansa ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi alaka bayyana shin kana da shaida ƙawar wannan bawan Allah ya ce la ya ce gaskiya ba ni da shaida ƙawar sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yanzu tun da kai ba baka da shaida falaka yaminu yanzu abin da ke kanka shine rantsuwan shi <laughs> kun ji wata hausa ko yawa saboda haka tun da ba baka da shaida yanzu abin da ya rage maka shine shi ya rantse Shi ne maganar ba ka da shaida ko ya ce to yanzu abin da ya rage maka karan da kake yi shine shi ya rantse idan ya rantse shi kenan in kuma bai rantse ba to nan ne magana za ta dawo kuma za ta dawo ba mai ce ya rasu يا inna rajula fajirun la yubari ala ma halafa alai wale fa yata warra'u min شيء ya ce wallahi ya rasu wallahi ta ga wannan mutumin wallahi fajiri ne ba abin da ya dame shi akan abin da zai rantsa ko akan me zai iya rantsa wallahi ba shi da tsantsan ko jin wani abu zai game da rantsuwa ne mun za ku irin waɗannan mutanen su suna nan suna jiran ka ɗauko su masu ba da shaida an ga rantsuwa ne ce ba rantsuwa ya ra ku daidaita ya mun daɗe mana yanzu ko wani mutum da ba ma san shi ya zo ba da shaida a kan wani abu da ya shafi kuma ya rante ko ba a yi ita ce wallahi mutum wannan haka yake ya rasu ƙawar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce lai salatu min illa zaki ya ce gaskiya ba ka da wani haƙƙi ko wani abu a kansa in ba wannan ba ƙawar فانطلق الرجل ليحلف يوانا متم يتاسي وزي رنسوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لوكتن متم يتاش يجوي بايا سيجي لئن حلف على مالك ليأكله مانا باين ياته يارن كيدي أنتو ينشون da ya gama rantsuwan ya tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan mutumin idan ya yi rantsuwa alama da zai a kula zulma domin ya cire a kan zalunci ba na shi kuma da ya tsayen na allaha wa huwa an hu mukarrijo ya ce wallahi zai gamu da allah allah ta'ala ba ruwan shi da shi yanzu ka gaya min wanda ya gamu da allah allah ta'ala ranar lahira allah ke ba ruwan shi da shi tumi amfanin rayuwar shi saboda abin da da kayi hakuri ma ila Allah ya baka wanda ya fi shi alal aqal kamar yadda muka ce ko in ka rasa shi ma sai gaba zai cutar da kai ba ko ba ka bane yawan abubuwan za ka gara ta husuma ana ta jayayya ana ta da hankali in ka haƙura ka bai shi ma za ka yi rayuwarsa kuma ba komai amma sai ka matsa motsu ka ci zalin waɗansu ka ci ka ci don don don dai ka mallaki wannan abin ko don ka yi amfani da shi da ka yi haƙuri ma za ka yi rayuwanka ba shi kuma ba komai a mutum ya ta tara ma kansa abubuwan da rana da kiyama zai za su zama taimashi wa balun alabi Allah ka tsare قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعثي بن كيف قال أبو إيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح kunga menene fikihun da ke cikin wannan hadisin ne ana lura da ainihin jawabin guda biyu ko idan aka kawo shari'a ina ne a gaskiyan ta ɗan kata? karkata wanda a zahiri mun fahimci wannan ya fi kusa da zaman nan ne inda hakika al'amarin al'amari to shi ne akawa ɗaya ɓarayin shi ne azab mun fahimci wannan to wanda yake azab da mafi raunin to shi ne mai kawo shaidu kaga shaidu na da ƙarfi ke ba ka ba abin da mutum ke nomawa misali gona ce yana noma shekara da shekaru yau ka zo ka ce taka ce kuma ta zama taka saboda shaidu sun tabbata yawa ƙarfin aiki ne ga shaidu na da ƙarfi to kuma nawa nawa aka yi haka ɗin mutum zai iya tasowa yana noma wuri shekara da shekaru shekara da shekaru in ka bibiya suka zuwa ta tambace kuma ana yi ko ba a yi sosai ba yana ashe ba wani abin mamaki wani don wata rana mai haɗe in yi zo nema ce ba na shi wani ko ba haka wani ba wani abin mamaki Allah ya shirya da قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن نبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعفدي أوجه أشكين خطبته يتي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه يتي شيلة ناكن المدعي مكي قاراني ميفوكي واليمين رنتوانا كان almunta alaihi wanda ake koki ko ake kara a kan amma tun da zai ce hada hadisin fi isnadihi sama tsar wannan hadisi ne wanda yake a isnadin hadisin fa kai magana wa muhammad ibn ubaidillah al-azrami yudha'ahu fil hadith min qibalihi muhammad ibn ubaidillah الأدلمي يمارس إمام الترمذي التي يضعه في الحديث من قبل همي يضعه ابن المبارك وغيره بل ضعفه الأئمة حتى قال عنه الحافظ أنه متروك الحديث ومتروك نعمة لما وانا حديث ان مكوتو فالإمام مسلم ما يبتدش شي كده يا يتدي يا فبالا كنا أقول صارم وانا مطرق ان دوانا حديث نعمة yace ce akwai wanda suka roito a kwa limamin bai ko na jin ga lafazin can cikin arba'una hadisi la yuɗan nasu bi da'awa kuma la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum لكن البينة على المدعي واليمين على من يعني من أنكر ka المدعى عليه إذا أنت ذاك شيء ناشي نيتي حتى da إذا كان من صابيته sai in yayi inkari ne ko sai eh, sannan wancan maganar za ta za ta ayyanta babu ma ja fi yamin ma aishari to ya halatta mutumin da ya kawo kana alƙalanci ko ba nan bane okay na قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وانا كذا حديث ابن عباس ينكم وانسني عندك متفق عليه الله يسلمك باب ما جاء في اليمين مع الشاهد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد قال ربيعة وأخبرني ابن أبي وأخبرني ابن اللسات بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد sujada ke ko ga hadisi daga suhayar ibn abi salih daga baban shi abu salih zakwan ke daga abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yi hukunci an gane biliyamin ma'ashahi alwahi ah, ya kawo kara yana da shaida amma mutum kuma ƙur'ani ya ce واستشهدوا شهيدين لرجالكم إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وشي أم رجل واحد باتامو رجل آخر با امرأتان وينزو ya أي a yi wannan tsayin ya zama sufur kenan kuku zai sai zama to ga shaida kuma ga rantsuwa an fahimci wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan hukunci kaga duk wani mai awo ko sai aje ma'auninsa inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala rabi'a rabi'a suna rabi'a abdurrahman ya ce wa ka bar ni ibn al-lisar ibn ubadah ta zo mu san wane ne wannan dan nashi ka ga sar ibn ubadah ai sahabi ne amma dan nasa mu san wane ne wa kenan akwai ibrahim a ciki ya qala yace wa jannati kitabi sa'ad shi dan ne yake cewa mun samu a cikin rubutun da sa'ad ya yi ma'ana wadansu hadisi nasa da ya rubuta wasu ilimi nasa cewa annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qada bil yamin ma cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hukunci bil yamin ma ashahid ya zo da shaida guda ɗaya ne bai samu na biyu ba sai aka sa shi ran kuma aka yi hukunci aka ba shi ake na kun ga isnadin ibnin ne ko da min ubada sannan ba sama ba ne a wujada ne قال ما مثل مزيتي وفي الباب أن علي وجابر وابن أباس وسراق قال ابو عيسى حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب حديث هذا الطرق an fahimci magana da ya zo da shi mun ya gaya mana ko min hadith ali wa jabir wa Mana a matsalin hadisin ya zo da abin da wasu malaman ke ganin cewa gari so da ƙur'ani ya ce a shaidu ne guda biyu shi kuma ya ce shaida da rantsuwa kuma nan an ce albayyana tu'alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alayhi ana hadisi na tsakanin albayyana wal yamin kenan shaida daban rantsuwa daban yanzu an haɗa shaida da rantsuwa ɓarayi ita kenan babu ma'anan <laughs> bambanci tsakanin shaida da rantsuwa ko ba haka ba kowane ɗaya daga cikin waɗannan hadisan za a ga waɗanda suke da aka sun fahimtar abin da ke can hadisin za a ga sun ɗan samu wani matsuguni a wajen na magana a kansu daga ci wannan hadisin da muke magana a kan shi mun matsayin abdulaziz addarawuri fi hibbihi shay'un da yake sannan na biyu shi abdulaziz addarawuri wanda ya wayace hadisin daga wane ne arabiya ta bana biya abdulrahman shi kuma daga wane daga suhaili bana biya sare to wata rana addarawuri sai hada da su suhaili ba a rabi'a a wajen sai ya tambaye shi game da wannan hadisin sai ya ce na manta an fahimci wannan ya ce nafis walakin akbarani rabi'a wa huwa fiqatun anni haddathuhu an abi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna rasulullah qada bil yamin ma ashara mun fahimci wannan to wannan shine man haddatha wa ya ba da karatu amma manta ana manta ko ba a yi so da ka ya ba da karatun da rabi'a amma ya manta za ka tambaye shi ce ya manta amma wata ranar rabi'a ni fiƙa ne a wuri na ya ji amin cewa ni na ba shi wannan hadisin daga babana mun fahimci wannan daga abi hurairar don haka su hai ka tabbatar da ya gamsu da cewa ya fi ba da hadisin daga baya ka tambaye shi hadisin baya cewa sami abi an abi wa sai ya ce haddasa ni rabi'a anni haddastuhu an abi an abi hurairah saboda yanzu wanda yake kwakwalwar tasa wanda ya ji daga rabi'a ne asalin wanda ya ji daga baban shi ya manta me yasa saboda su hayar daga baya tsufa girma kama shi har ya dan samu wata rashin lafiya da ya yasa da yawa daga cin abubuwa ya dan ya samu ikhtilas mun fahimci maganin yawa daga cin hadisan shi saboda shi karo da lura da ta same shi to kaga lalura ce ta same shi ya zama to wannan hadisi na daga cikin wanda ya manta ya da shi wanda suke ganin ba za a yi hukunci bil yaminu wa shahid ba abu hanifa na ciki gani sauri na ciki an fahimci wannan imamul auza'i yana ciki wasu daga cikin dai malamai haka da suna ganin kamar da muka ishara shi abu hanifa yana ganin ya saba mazahirin qur'ani saboda shaidu biyu aka ci ko kuma ka ce ɗaya da rantsuwa rantsuwa kuma na ɗaya ɓarayi domin alfar amma rabi'a ta guna bi abdurrahman fiƙatun ne ko in kuka haɗi a a'immatul musulmi sai daga cin malamai imamu malik malaman garin madina sannan su haidin can illa ce ta same shi ya kyau saboda haka duk wanda ya san sina'ar ya cewa hadisun nan su ya faɗe shi saboda ya mantuwa ce ta same shi ya manta kuma ya tuna har ya zanta yana ba da hadisun da wanda ya biya da shi da gaske ce wannan ba illa ba ce idan ka ce abdulaziz abdulawar di fi hibzihi shayun to wannan aishi sahibul kissa ne Ba ba haka ba ne shi sahibul isa ne an ba shi hadisin har ma ya je samu malamin malamin da ya ba shi sai ƙara tambayan shi a ka ga ya kiyaye ki sannan akwai waɗansu hanyoyi daban da ainihin menene zan ce hadisi abin da jamhur suka ba su amfani daidai hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga maganan wani kiyaci bai taso da na biyu a wajen hanafiya suna ganin cewa idan aka karɓi hadisin nan a haka kama an yi wani nau'in nufi hadisi ya shafa alƙur'ani sau da ƙur'ani ya ce shaidu biyu ƙura hadisi kuma ce shaida ɗaya da rantsuwa ma to a shafa ƙur'ani da hadisi mun fahimci wata haka a matsalar amma inda jumhur ya halatta ta ɗaya da ƙur'ani da sunna tafsir al'amin kitabi da sunna ya halatta amma kuma sun manta da alkur'ani ya jero mata yadda ba ya baya a wura ko sai ce wa menene wa hidala kuma a zalibu ko duk waɗanda ba wanda ƙur'ani ya lissafa ba an halarta mu ƙur'ani ya lissafa an tajma ubanin rafisani illa ma ƙasara a wuriya da ƙanwa ko ba haka ba ne an hana amma nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yazo da baya halatta kuma ka hada mene mace da kanwa ko uwarta ko ba haka wani wannan gobbar ta ce ko innar ta ce kana auren ta kuma ka auro wancan sunna ta hana to amma kuma sun yadda da wannan to me bambancin wannan da wancan <laughs> ya ba ce a nan suna kare ta ƙayyadin alƙur'ani ba sai na biyu suka ce a ah, imamu shafi ya ce ku ƙare su ai a wasu shidu shahidai ne mai rijalikun ai mafumar adal ne shi kuma abu hanifa ba ma hujja da mafhum ba da sana mafhum adal to kuma shi ne ke sai mu ya mana hujja kun ce shi abu hanifa inda abu mafhum ne ba mantuku ba ya hujja shi to wannan mafhumul adad ne ma wanda ke galibin mafhumul adad galib fil asl ghayr da dai abubuwa da yawa da za ka ga ma'anin yana kallo an fahimci wannan yana an babbar su amsa da yawa sai ne kuma na ci a ah, ki koma suratun nur mana ko ƙur'ani shi mutum nawa ya ce a kawo shaida hudu amma wancan tsakanin mata da miji da ba shaida mai aka ce ya yi na tsoratun nuru أربع hula بالله إنه لمن الصادقين خامسة an. أن لعنة الله عليه وإن كان من الكاذبين ويدرون أهل عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين ba mai kun shaida ne ya rantsuwa ba a shi akwai yanayin da ƙur'ani ya tabbatar da a iya shaida rantsuwa kowane rantsuwa ɗaya matsayin shaida ɗaya saboda shaidu hudu ne a bani ba ku da ya kace ya rantse hudu idan binatul qur'an ma akwai yanayin da ka iya sa rantsuwa ya zo a makofin shaida sana abin da zan faɗa na ƙarshe game da wannan shine dama me yasa aka ce wancan ya kawo shaida a farkon karatun mun ambata saboda mafi rinjayen abin nan ya fi karkata ga ɗaya ɓarayin ko shi na shi ɓarayin akwai rauni sanya ya fi ƙarfi tun da hannun shi abu yake to yanzu shaidan nan da ya samu guda ɗaya ya ga mashi ƙarfi ko bai jawo ba yi lafana fahimta wannan shaidan da ya ba da shaidan cewa tabbas kayan nan na wani ne ya ja mashi ƙarfi kuma saboda sanin ɗabi'un mutane na idan ya zama to babu wani katamman shaida ko duk shaidan da suka sani sun mutu ba haka bane zai ga ya ci rikici mai doki ya koma kuturi in ma an bar mashi kuturin an yi haka to kaga duk waɗannan waɗansu abubuwa ne da ke ƙara mu mai wancan shaidan ƙwara ɗaya ƙarfi to idan har alƙali ya fahimci cewa eh wannan fa da ya iya kawo shaidan nan alamun cewa fa wancan yana jira ko an ce mishi ya rantse ne ya ci bulu to kaga wannan wani abu ne da aka ba wannan daman ya rantse ya ƙara da wancan shaidan an taimake shi ko ba taimake shi ah, kuma an samu maslaha ko ba samu ba tunda nassin qur'ani wajen muhallin shaidu hudu qur'ani ya ajiye rantsuwa a wajen kuma kamar yadda na ambata da farko ibi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka so da haka nan zaru kullu qawlin da qawli muhammad sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبانا قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشيخ وده حديث جابر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي فيكم قال أبو عيسى وهذا أصح saboda kuka wannan mursal illar da suke wannan jabir al al-mursal وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ما ان شاء الله. إلا النبي جابر عليه السلام وروى في الأزيز ابن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه لم يسمع من علي أيضا والأمل على هذا شيء كذا أنا أيضا طيب. <laughs> والعمل على على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره رأوا أن اليمين مع الشاهد الواهر جائز في الحقوق والأموال وكنجي أباد الحقوق والأموال أما بند باب الدماء idan mun zo babu jima'in za mu ci. inda kake tsammanin maran tsohon ta ce shaida zai kawo ko ba ka yi zai ka ce ai shaida ma zai wa kuwa ƙaunar malikin ابن عنف والشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الوقوف والأموال تشي ونم اليمين مع الشاهد الناس في أبن ديسا في حقه إلى أموال أما أبن ديسا في حدود أفهم من شونا ونم كم أكله كنشو كنشي استكلالا استشعتوه أنه أبواب amma walam yara ba su hadar ilimin a hadar kufa wa gairihim an yi kula bi ya mena ma a shahidar wahi mun faɗa a hadar kufa mun faɗa da mamu abu hanifa mun faɗa da imamu a sauri ko domin gari mun faɗa da imamu a za'i min ahli sha ko su suna ganin a ba za a yi hukunci bilemini ma a shahid alwari wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam